الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيره عن أم سلمة أن هذه الآية لما نزلت أدار النبي صلى الله أدار النبي صلى الله عليه وسلم كفاءه على علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فعذب أنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسنته تفسر كتاب الله وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه فلما قال هؤلاء أهل بيتي مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب مع أزواجه علمنا أن أزواجه وإن كن من أهل بيته كما دل عليه القرآن فهؤلاء أحق بأن يكونوا أهل بيته لأن صلة النسب أقوى من صلة الشكل والعرب تطلق هذا البيان للاكتساس بالكمال لا للاكتساس بأصل الحكم كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له ويتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا بين بذلك أن هذا متصل بكمال البسطرة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 a wannan majalisi mai albarka majalisin karatun bugiyatul mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq wanda wannan shine darasin mu na takwas a jerin gwanan darussan mu na wannan masallaci kuma wannan shine na 122 idan ba a manta ba makon da ya gabata mun karanta fadar Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima inda muka yi bayanin dalilin saukar wannan aya wanda wannan ta sa muka yi magana akan matsayin matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan al'umma wanda wannan ya jawo muka yi tsokaci ga abin da ya faru a cikin ramadan sha bakwai ga watan ramadan wanda ya wuce wani gangami da aka samu wasu marasa tsoron allah wanda ba ta jin kunyar allah da manzansa da muminai suka yi kasar birtaniya a london na tsinewa matan annabi sallallahu alaihi wa sallama musamman aisha da hafsa da manyan sahabbai irinsu abubakar da umar da usman wannan gangami ya samu halartar manya-manyan mabiya addini shi'a waɗanda wasu suka gabatar da kasidu suka gabatar da takaddu wanda suke cike da tsinuwa da la'anta da miyagun maganganu marasa daɗin faɗa marasa daɗin ji ga waɗannan bayan Allah da Allah ya zaɓe su ya fifita su a kan sauran al'umma in banda annabawa da manzanni babu shakka wannan abu ya bakanta wa kowa rai a duniya duk wani musulmi wanda ya ga ko ya ji abin da ya faru ya yi tofin alatsi ne ga duk waɗanda suka halarci wannan guri kuma wannan abu da ya faru ya tada kura ba kankanuwa ba a sassa daban-daban na duniya inda aka samu musulmi sun fito sun yi ta maganganu da bayanai na faɗar falalar waɗannan bayan Allah da kuma mayar da kakkausan martani ga waɗancan gungun la'anannu waɗanda suka fito domin la'antar matar annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha domin taken gangamin ma kawai shine tunawa da ranar da Allah ya halaka Aisha wanda wanda shine tawalla kibara hadal hadal mu'tamar da shi ya dauki nauyin wannan gangami wani mutum ne da ake ce masa Yasirul Habib wanda malamai suka canza sunan ya koma khasirul khabith domin in ba a tararre ba mugu babu wanda zai yi wa matar annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan cin kashi da cin zarafi da cin mutunci a gaban duniya gaba daya sai tana dauka kafofin watsa labarai na nunawa sai wanda yake hasararre nan duniya da lahira shi wannan mutum mutumin kuwait ne mutumin kuwait ne kuma daman can yayi wasu laifuffuka an daure shi daga baya irin afuwan nan da ake yi ta sarki ta rubibi ya samu ya shiga cikin rubibi duk da cewa wasu sun nuna ba su yadda shi a yi masa afuwa ba saboda laifukansa ba laifuka ba ne masu sauki to amma ba a sanya aka yi ba dai ya shiga cikin rubibi ya fita daga cikin kurkuku daga nan sai ya tafi landan da ya tafi can shi ne ya gaba ba abin da zai yi ya huce haushinsa illa ya darawwala na aisha radiyallahu anha da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manya-manya irin su abubakar da umar yana ga idan ya haka ya huce haushinsa akan sauran musulmi na duniya to wannan abin da ya yi ya sa musulmin kasar kuwait sun fito musamman ahalar sunna sun fito sun yi ta yin gangami da laccoci a gurare daban-daban inda suka yi ta kiraye-kiraye ga gwamnatin kasar kuwa cewa lalle ta ɗau wani mataki dangane da wannan tambatsatsan mutum wanda ake jingina mata ake jingina mata cewa dan kasar ta ne dan ta ne saboda haka suka yi kira da cewa gwamnati ta kwace yar kasancin ya zama na can wani wani wata tsintacciyar mage ce ta ba ta mage to wannan kuma gangamin da aka yi ta yi da laftoci da bayanai da takardu da aka yi ta rabawa ya sa dole gwamnatin wait ta fito ta ce ta kwace yar kasancinsa kuma an kore shi yanzu shi ba dan kuwait ba ne sai je can ya nemi wata kasar kuma ya liƙa kansa da ita saboda haka suka kore shi to ana yi masa haka lokacin da aka yada labarin cewa kasar kuwait ta kore shi korar kare to sai ya fito ya cewa duniya ya ma fito da wata channel channel ce wacce aka kafa ta musamman saboda cin mutunci sabai nan da nan ya jefa ta cikin tauraron ɗan adam in mutuwa ma musulmi za su sai dai su mutu shi ba zai daina ba to wasu daga cikin kafofin manya-manyan kafofin watsa labarai manya-manyan sky channel na musulmi na sunna suka ga ya kamata su tashi su kare mutuncin na na aisha su kare mutuncin uwar muminai don babu wanda zai ga ana cin mutuncin mahaifiyarsa uwarsa ya kuma ja baki ya yi shuru ya zira ido bai yi wani abu ba saboda haka suka ga ya kamata su tashi tsaye su ma su ga sun fito da martabar uwar mumine sun kuma kare ta daga cikin da tuhumce tuhumce da ya mata da zarge zarge da ya mata da karerai domin a wannan taron har ma ya fito yana cewa shi wannan mutum yana cewa yanzu haka wato wai lokacin da suke wannan taron suke wannan gangamin suke cewa a yanzu dinnan a cikin wannan lokacin da muke wannan gangamin aisha tana can cikin wuta an ɗaure wato ƙafafuwanta an zuro kanta ƙasa tana cin mushe tana cin gaggan jikinta ya ce kuma wato ba ta yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba duk zamanta da shi zama ne na yaudara da ha'inci da kitififi da munafici har ma ya tuhume ta da cewa ita ce ta bawa annabi sallallahu alaihi wasallam guba ya ce mutu maganganu dai wanda suke masu muni kwarai da gaske wasu ma ba za su faɗi ba to ganin cewa an tada kura sosai ta hanyar bayanai kuma wannan abin da ya ya sa da dama daga cikin 'yan shi'a jahilai wanda ba su san abin da suke yi ba su ma abin ya girgiza su har ma wasu da dama suka fita suka bar shi an ce. dan dubunnai sun fita sun bar shi shi'ancin musamman a al-bahrain ƙasa al-bahrain yake akwai su da iraki da kuma gabashin ƙasar saudiya wajen al-qatif ko al-ahsa da yawa sun tattara wannan addini sun watsar dan daman kawai sun dai tashi ne kawai sun tsinci kansu a ciki amma su ma ba su san ina wannan mugun jirgin ya nufa da su ba sosai da suka ji waɗannan bayanai kuma gashi manya-manyan a shi'a da raunansu sun halarci wannan taron kuma har sun yi jawabai wasu sun kaddamar da kasidu da wake-wake na cin mutunci da zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da yawa wannan ta sa an bar wannan addini har ma wani yake cewa shi abin da yasa ya bari wato lokacin da aka yi wannan cin mutunci wani wani da shi yace yanzu ka ka yarda a rika cin mutuncin uwar mu'minai wacce Allah ya ce uwar muminai ce sai ce ina Allah ya ce uwar muminai ce ce alkur'ani aka faɗa ya ce a ina shi in an nuna masa zai bar shi an ci bai taɓa ji ba aka ɗauko suratul ahzab aka buɗe masa aya ta shida annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum ya duba ya duba ya karanta yaga haka fa abin yake wa azwajuhum ummahatuhum ce to daga ran nan yace ya tattara wannan kayan shirme ya zubar to da yawa sun bar wannan addini dan wasu gani suke in an ce waɗannan mutane ba sa son matan annabi ba sa son manyan abokan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa son sabbi suna bacin suna sai dauka kawai sharri ake musu sai kawai wannan sharri ne na na wahabiyawa to sai gashi ya ji da da sa to daga nan sai ya yadda kuma wannan abin da shi khasrul qabith yayi ba wani abu bane wanda yake bako a addinin shi'a littafan shi'a suna nan da dama waɗanda suke ɗauke da wannan mugun mugun dafin da wannan mummunar aƙidar shi dai kawai ya iya samun wato ƙarfin hali ne ya fito ya tara mutane ya faɗa kowa ya ji in ya so ya fasa in ya so a fashi amma ba wai wani abu ne da babu shi a cikin addinin shi a dama akwai shi a cikin biharul anwar na majalisi akwai guraren da aka zazzagi aisha radiyallahu ta'ala anha kamar da zamu zamu ishara zuwa ga wani abu na wannan a cikin wani littafi da ake cewa siratul mustaqim haka sunansa a ciki har da wani fasal sunan shi faslun fi ummi shuru to fasali da yake magana akan uwar sharrance sharrance yace aisha yayi ta magana akan sharrance sharrancen da shi ya kaga ya jingina mata to wannan dama akwai shi a cikin littafansu illa iyaka wani abu ne da suka boye shi ba su cika san su fito su faɗa ba ba suka can su fito faɗe shi ba domin wannan zai girgiza aƙidar tasu musamman ga waɗanda ba san haƙiƙanin aƙidar ba to shi saboda kawai ya ɓata wa musulmi rai ya fito ya faɗa to manya-manyan limaman shi wannan addini na duniya ba su ce komai ba yayin da duk duniya ta ɗumame ana ta tofin alatsi ne akan abin da shi wannan a tsinanin ya yi to sai da abu yayi nisa wasu daga cikin kananan ƙananan masu rauninsu suka fito suka ce eh gaskiya hakan da ya bai kamata ba bai dace ya yi magana a kan ya zazzagi Aisha ba to aka ci gaba da kiraye kiraye to ai ba a yadda manyan ake so su yi ba ƙananan ba manyan fito irin su Ali Sistani su fito su faɗi ra'ayinsu game da abin da ya daidai ko ba daidai ba to shi sistani ya yi gumi ya ƙi cewa komai dan ya san cewa zai warware kansa shi ma yana yi to da abu ya yi tsanani sai siyasa ta shigo sai al kamna'i eh, murshid nasu na iran sai ya fito da wata fatawa cewa a bai dace bai dace ba ana zagin shugabannin ahalus sunna da matan annabi ce bai dace ba a zagi shugabannin ahlus sunna da matan annabi to wannan fatawa aka faɗe ta a kafofin watsa labarai irin su aljazira duk sun faɗi wannan fatawa da ya faɗa to amma wannan fatawa ba ta gamsar ba don ba yadda za a yi ta gamsar da kai ko ni ko duk wani masoyin sahabban annabi da matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai gamsu ba don na farko yace bai dace ba ana zagin shugabannin ahlus sunna kaga shi bai yadda shugabanninsa ba tun daga nan shi ya ji ya janye kansa na biyu ya ce matan annabi bai ce ummahatul mu'minin ba domin ya ce ummahatul mu'minin ya ba su wani martaba da ba su wata martaba da wani matsayi wanda shi kuma ba zai so ya ba su din ba sai ya ce wa zaujatin nabi aka yi kira da matar annabi to mun so ya ce da ummahatul mumini to amma shi ma ya san in ya faɗa me ya faɗa don haka sai ya ƙi faɗa wannan sannan abu na uku a bai faɗi matsayin shi wannan alkhasirul khabis din da yayi wannan zage-zagen ba shi to menene hukuncinsa ai da sai fatawar kuma ta kunshi hukuncin wanda yayi wannan ba kawai ce bai dace ba sai ka ci kuma wanda yayi haka ya kamata a ɗau mataki iri kaza iri kaza a kansa sai gum kaga bakin su daya a na abu na hudu bai faɗi matsayin littattafansu da suke girmama su ba wanda suke kunshe da wannan me ya kamata a yi da waɗannan littafan dan in ka rufe bakin shi wancan to wani ya iya tasowa shi ma ya karanta wannan gubar shi ma zo ya fesa to ai sai ka faɗi cewa kuma littattafan ma da suke kunshe da irin wannan aƙidar ya kamata musulmin duniya a yi zanga-zanga ƙona su suna sun imani da zanga-zanga kuma sannan waɗancan manyan malaman nasu da suka rubuta irin waɗannan maganganu su ya kamata a yi da su a ci gaba da girmama su a ci gaba da karɓar maganganu daga bakinsu ko ku a watsar da su bai yi wannan maganar ba sannan abu na shida wannan fatawar an kasa samun ta a rubuce wani ya ce ta shi ya same ta a rubuce sannan yana da website official website nashi wanda ake buga dukkan maganganunsa da fatoyinsa da darussansa da maganganunsa na siyasa a cikin wannan website din nashi amma duk an duba babu wannan fatawar a ciki me wanda yake nufi yana nufin gobe idan ya ce ƙarya ake masa ba da za ka yi saboda ba ka da wani abin da za ka nuna ka ce ai gashi gashi ko a website ɗinsa ko ga fatawar rubuce da sa hannunsa kawai haka ya faɗe ta 'yan jarida suka cife ta aka faɗa a kafar watsa labarai idan ya ga dama gobe in aka takura masa sai ya ce shi bai faɗa ba saboda bai yarda ta zama aƙidarsa ba in ya yarda wannan fatawar ta zama aƙidarsa sai tabbatar da ita a rubuce da yan baya ma ko mutuwa ya za ya kafa hujja a kan wasu da ita to amma in ya ƙi faɗar ya ƙi rubuta ta ya ƙi saukar da ita a website ɗinsa kaga kenan wani na da damar ya ce ƙarya aka yi masa kuma kai sunna baya da za ka yi illa iyaka dai ka ji a jazira da sauran manyan kafin watsa labarai kamar al'arabiya da sauransu duk sun faɗa shi ya sa ƙanatul ta dr muhammad al hashibi suka yi ta sanarwa da shela cewa dan Allah duk wanda yake da wannan fatawar a rubuce kawo musu to kuma ban ji labarin cewa sun samu ba to kaga wannan shi ma wani wani tuggu ne wani dungu ne wanda kaga ahlus sunna ana so a rena maka wayo ne kawai dai ana so a tsare na ciki ne kasu ci gaba da fita ku kuma ku rena cara kuna fadar munar aqidar domin an yi ta fadar falalar waɗannan bayan Allah da kuma munin aƙidar wato an samu wata dama wata gaba da za a zo a yi bayani a yi cara a faɗi abin da wannan aƙidar ta kunsa wasu ma wanda suka daɗe bai su yi magana a kan wannan aƙidar ba a dalilin haka sun yi magana to bari a yi sauri a toshe wannan bakin to kaga ta nan siyasa ta shigo amma ba wai dan ita aƙidar ana Allah wa da da ita ba to bayan wannan duk ya faru malamai suka yi ta bayani a ƙasashe daban-daban ƙasar masar ƙasar kuwait ƙasar saudiya a nan ne watakila bayanan ba a yi su sosai ba domin yawanci mutane an shagalta da neman abinci ga shi babu wuta ga siyasa ta rikici saboda ka babu maganar ka jima me yake faruwa a duniya saboda kai ta kanka kake ka iya duniyar ka iya tsufufinka da kasuwarka da kantinka da gidanka da abin da kake fama da shi na sauro da malaria saboda ka ba Allah ka mana lutufi ya ka mana agaji ya sauƙaƙe mana wannan dumamewar yanayi da muke fama da shi amma duk duniya an san da wannan duk duniya an san da wannan kuma an yi ta yin maganganu a ƙasashe daban-daban limaman juma'a sun yi ta yin hudu ba ni dai na yi hudu ba a kan wannan kuma wasu ma daga cikin uwa da muka gaya musu sun yi hudu ba domin a ƙara gaya wa mutane ga irin abin da yake faruwa ga irin sharrin da aka yi wa uwanmu haka duk wani ɗa na gari ya kamata ya nuna bacin ransa da abinda ya faru ga uwarsa wannan za ka sa masu bin wannan addinin da suke tare da mu mu ji su kuma mai za su ce a kai sun goyi baya ko ba su goyi baya ba ko kuma a'a suna ga kawai a yi gum a yi shiru wanda shi ne abin da ni har zuwa dai yanzu ban cewa wani ya motsa ko ya goyi baya ko ya soke ba duk da cewa dai goyon bayan za a yi tun da mu ma mun dan jijji irin wasu abubuwa masu kama da haka a nan na na magana akan ita wannan baiwar Allah uwar mu'mini Aisha radiyallahu ta'ala anha da cewa ita ce duk tadabul al'amura bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ita kafa Fatima na ta yaki ahlul baiti ta yaki Ali radiyallahu anhu da da ƴaƴansa ta kwace shugabanci ta danka babanta bayan sayyidina Ali ya zama khalifa kuma ita fito ta yake shi wannan fatin nata wannan jam'iyyar ta ita ce daga baya ta rikide ta zama ahlus sunna mun jujju wannan maganganu da aka yi su a nan cikinmu saboda haka <clears throat> ba ma zaton cewa magana da za a yi za ta goyi bayan da na aisha da sauran sahabban manzo Allah da aka ci mutuncinsu in ma an fito an yi taqiya to wani abu ne da za a iya fahimtar sa da wuri kamar yadda aka fahimci fatawar Ali Samna'i to bayan duk wannan kurar da abubuwan da aka yi ta yi sai wani daga cikin malamai ya ce shi a fito shi wannan mutum ya fito a yi mubahala da shi fito a yi mubahala da shi akan abin da ya faɗa gaskiya ne shi kuma ana suna ya nuna abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne kuma kowannen su ya kira wa kansa tsinuwa da azabar Allah in ƙarya yake to kuma da yake ya riga ya tabbata hasarar zai sai ya karbi wannan tai saboda ka a kanatul kanatul misal wata channel da take Egypt ana cire ta al-misal sai ya fito aka buga wayarsa shi kuma wancan ya ya zauna a studio aka yi wannan mubahala shi khasirul habib shi ya fara ya kira sunan shi cikakke ya ce ni ne yasir Ibn yahya al-habib idan abinda na faɗa game da aisha na cewa tana wuta kuma abinda na faɗa game da abubakar da umar da usman na cewa munafukai ne murtadduna ne suna wuta yanzu haka idan abin nan da na faɗa ba gaskiya ba ne allah ka yi min kaza ka yi min kaza ya kira wa kansa bala'i da masiba ta duniya da lahira kada allah ya sa ya gama lafiya kuma Allah ya kama shi kaza kaza kaza kaza yayi wa kansa wasu jimajiman addu'o'i miyagu bayan ya gama shi ma ahlus sunna din ya karba ya karba abin ya juya magana. shi shi kuma idan abin nan da wannan ya faɗa gaskiya ne kuma waɗannan mutane ba bayan Allah ne na kwarai ba ba sahabbai bane ba ɗan aljanna bane shi ma Allah ya masa kaza ya masa kaza shi ma ya kira irin waɗannan a tsinuwa da la'ana in har ba gaskiya yake faɗa ba aka yi aka gama a haka to kaga ya ebo ruwan abin nan dafa kansa wannan shi ke nuna maka ya tabbata hasararre domin gabanin wannan a shekarun baya ai irin wannan ta taɓa faruwa akwai wani babban malaminsu da ake kira hassan shahata mutumin masar ne wanda saboda ɗan abin da ake bashi na gurata ya bar aƙida sunna ya kama wannan mummunar aƙida to shi ma ya fito ya yi wannan dan shi ma ya tsitsi ne wannan aisha to da ya haka suka yi mubahala da wani malami yanzu haka yana nan kwanci jikinsa gaba ɗaya ya shanye ba ya mutu. yanzu haka abin nan da ake yanzu haka abin nan da ake ya jikinsa ya shanye ba ya mutu, yana kwanci rai kwakwai mutu kwakwai Allah yana azabtar da shi haka kafin ya je ya iske azaba ta dahir ta dindindin to wannan shine abin da ya faru waɗanda kuma su matan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar da waccan aya ta nuna da muka karanta ta nuna cewa suna cikin ahalil baiti suna cikin waɗanda Allah maɗaukin sarki ya ba su wannan matsayi na cewa su ahalil baiti ne ubangiji ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa ya kirawo su ya jarraba su da shi da Allah da ranar lahira bangare guda kenan ɓangare kuma duniya da kalaikalanta wanne suka zaba dukkaninsu suka ce sun zaba Allah da manzansa da ranar lahira wanda wannan ta sa Allah maɗaukin sarki ya ce to ka riƙe su bai halatta ka auri wata mace ba bayansu. kuma bai halatta ka canza wata daga cikinsu da wata mace ba ubangiji ya ƙara dabbatar wa annabi sallallahu alaihi wasallama zamansa da waɗannan mata la yahillu laka nisa'u min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwajin wala a'jabaka husnuhunna bai halatta kuma daga yanzu ba ka ce za ka nemi wata mace da aure bayan waɗannan sannan bai halatta ka canza wata daga cikinsu da wata mace ba ko ka ce ka saki wata daga cikinsu kaga wannan shi yake nuna cewa iradar ubangiji ta riga ta zartu akan waɗannan su ne matansa duniya da lahira sannan Allah madaukakin sarki ya ba su wancan matsayi na cewa kuma iyayen mu'mine ne ce annabi aula bil mu'mini min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum kuma dan a tabbatar da wannan matsayi na cewa su ummahatul mu'minina ne duk wani mu'mini wato wato su iyayensa ne sai ubangiji maɗaukakin sarki ya haramta a aure su bayansa ubangiji maɗaukakin sarki ya haramta wani mumini ya aure su wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada kada ku kura ku auri matansa a bayansa har abada kaga wannan shi kara tabbatar da matsayin nan da Allah ya musu kuma matsayi ne da zai toge har abada yana to kamar yadda irin wannan cin mutunci da zarafi ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da munafikai suka je suna na Aisha an kula cewa na Aisha din ita ce ahabbu nisa'i rasulillahi ilayhi Amr ibn al-As ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbu an-nasi ilayka wa kafusu cikin mutane sai ce Aisha qala min ar-rijal ni daga maza nake nufi yace abuha to an kula cewa annabi ya kusanta to ba za a ci mutuncinsa bara a taɓa abin da ya fi so tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda munafikai suka yi kenan suka soke da na Aisha radiyallahu ta'ala anha da alfasha wanda ubangiji ya wanke ta da ayoyi daya bayan daya har 16 aya 16 ubangiji ya saukar a cikin suratul ahzab a cikin suratul nur tun daga aya ta 11 har zuwa aya ta 26 ubangiji ya wanke lana Aisha min fawqi sab'i samawati ba wani ne a doron ƙasa ya yi bincike ba har ya gano cewa ba ta da laifi duk ba wannan bane Allah shine ya saukar da ayin allazina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasaba min al ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعيدكم الله يعيدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون وبنجي مدعوكتين سلكي ya saukar da ayoyi ba ɗaya bayan ɗaya ayar ƙarshe ita ce alkhabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisati wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim ubangiji yace waɗanda suka zo miki da ƙagi da ƙarya da ƙazafi wasu gungun mutane ne suke cikin kada ku zaci sharri ne gare ku wannan alkhairi ne gare ku to ka duba waɗannan da suka yi wa anan aisha ƙarya da ƙazafi da zagi wannan abin da aka yi bai zama alkhairi ga musulmi ba saboda da dama sun gane sunna akwai alkhairin da ya fi wannan babu ko da yaushe aka taɓa bayan Allah ta ubangiji maɗauki sarki yakan juya wannan abin ya koma alkhairi ga mummune kar su ɓata rai kar su yi baƙin ciki za su ga alkhairin abin da aka yi la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum kuma gashi abinda muka gani kenan ubangiji ya nuna mana alkhairin abinda aka yi masa lokacin da ta tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a dalilin wannan ne ma aka yi mata kage lokacin da dan ta ya bace kaga bayan sahabbai sun zauna ana ta nema ana ta nema lokacin sallah yayi ba ruwa ayi Allah ya saukar da ayat taimama wannan zama alkhairi har ma Ibrahim bin Hussein yake cewa ba wannan ne farkon alkhairin ku ga ya ku mutane gidan Abubakar a dalilin wannan bata lokaci da aka yi na neman ɗan wuyan Aisha radiyallahu ta'ala anha a dalilin wannan ubangiji ya saukarwa da musulmi sauki da ruksa ta taimam to duk wani abu irin wannan in ya faru sai ya zama alkhairi sannan ita ma ya zama alkhairi gare ta domin da ta ubangiji ne madaukin sarki min fauki sab'i samawati ya wanke ta aka saukar da ayoyi goma sha shida wanda har Allah ya nade kasa ana karanta su kaga wannan alkhairi ne gare ta shi yasa Allah ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum kama saboda muna aƙidar shi'a sai suka ce wannan ayoyin ba aisha suka wanke ba bal ma zargin aisha su wallahi idan ka duba tafsirul ayyashi abin ka duba biharul anwar cikin biharul anwar na almajlisi ya kawo ruwaya cewa wannan ayoyin sun sauka ne dan zargi ga aisha da kuma wanke mariyatul qibtiyya cewa wai aisha wai lokacin da ibrahim dan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna bakin cikin rasuwar ɗansa to wai ashe Aisha bata so ba abin bai mata daɗi ba sai ta ce ai ba danka bane dan wani ne da ake cewa Jurayj al-Qibti wato wani dan kabilar ita Mariya shine ya mata cikin ba ɗanka bane wai sai ma'aiki sallallahu alaihi ya kira Ali yace maza dauki takobinka ka kaje ka kashe shi to shine ya dau takobinsa ya fita yana zuwa sai ya same shi a cikin abin a cikin wani lambu ya rufe kofa sai ya buga kofa da ya tafi zai bude yana buɗe sai ga yayo kansa da takobi shine sai jurai ya ruga a guje domin kokarin ya kubutar da kansa ya hau kan dabino kan itaciyar dabino to shikenan wai sai da ali ma ya bi shi ya hau dabinan a bayansa da takobi zai kara shi sai ya faɗo wai yana fadowa sai izarinsa wato kwarjallin da yake daure da shi sai ya kunci sai sayyidina ali ya ga ashe ma bai da komai na namiji bai da na maza bai da na mata kaga kenan ba magana yema yema yema wata ciki to wai shine sayyidina ali ya juya sai an cuce ka ya juya je samu manzo Allah manzo Allah ya ka gama aikin ka yace ya rasulullahi ya kake kana ga idan aka bani wani aiki irin wannan in zama kamar kusa kawai duk inda aka buga ni in shiga ko ko in zama mai bin keke da keke ce a karka rika bin keke da keke ce to gashi gashi abin da na gani to wai shine sai Allah ya saukar da wannan ayar don a wanke Mariya a zargi Aisha ka duba da Allah inda kiyayya da baci da abin nan ta sauka kuma shi ma wannan abin da shi wannan kasul habi ya faɗa kenan yace shi waɗannan ayoyin ba wai kan bai yarda cewa kan Aisha suka sauka ba saboda haka suke ci gaba da tuhumar Aisha akan abin da Allah ya wanke ta da shi suke ci gaba da tuhumar ta da wannan aikin da Allah madaukakin sarki ya wanke ta da shi to Allah madaukakin sarki ya nuna cewa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul bait duk wanda zai yi dan rika cika bakin yana san ahlul bait baya san matan Annabi sallallahu alaihi wasallam to ƙarya yake baya san ahlul bait kana san mutum amma baka san iyalan gidansa gaskara matan su ce baka san su kuma yanzu kana san shi wannan zai wahala hankali ba zai kama ba ko ka ce a ga wani ana cewa da wasu ahalu baitihi amma matansa ba ta ci wannan ma ya saba wa abin da aka sani a ka'idar larabci ta sanar ka ce ahalu baitin rajuli to farkon abin da zai zo kwakwalwa shine matarsa take ne shine farkon abin da zai zo kwakwalwa amma kai ka ce ahalu baiti amma banda ita matar to sannan ayoyin da suka sauka na cikin suratul ahzab ayoyin da suka yi maganar matan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda muka karanta aya biyu daga cikinsu wancan satin wanda a cikinsu ne Allah maɗaukakin sarki ya kawo batun inna ma yuridu Allah li yutahhira inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahli albayt wa yutahhirakum tatheera da ake kira ayatul tatheer a cikin jerin gwanan waɗannan ayoyi ne Allah ya magana tsarkake iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan shine abin da Ibn Taymiyyah ya koro yanzu ya kawo hadisi daga Imam Ahmad ce wa qad wal Imam Ahmad wa Tirmidhi wa ghayruhuma Imam Ahmad da tirmizi da wani sun ruwaito hadisi an ummi salamata daga ummu salama anna hadhihi al-ayata lamma nazalat yayin da wannan aya ta sauka ita ce wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يا يد وأن آية تسوك أدار النبي صلى الله عليه وسلم كساءه على علي وفاطمة في النبي صلى الله عليه وسلم يللق ودنسى أكن علي وفاطمة والحسن والحسين الحسن والحسين رضي الله عنهما رضي الله عنهم فقال يتي اللهم هؤلاء أهل بيتي يا يا الله ودنن إيالين جداناني fa azhib anhum ar-rijsa ka tafiyar da datti daga daga gare su wa tahirhum tathira ka tsarkake su tsarkakewa ta sosai wannan aya wannan hadisi shine ake cewa hadisul kisa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da gudansa. wajen lullube waɗannan mutane guda hudu aliyu da fatima da alhassan da alhusaini ya yi musu addu'a ya kuma ce allahumma ha'ula ahli baiti fa azhibir rijsa anhum wa to da wannan hadisi ne waɗanda suke fitar da matan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ahlul baiti suke hujja kuma da wannan hadisi ne suke hujja akan cewa sayyidina ali da ƴaƴansa da jikokinsa su ne suka cancanci shugabanci da khilafa banda abubakar da umar da usman waɗanda kwata suka yi da wannan hadisi ne kuma suke hujja akan cewa wato da wannan aya da wannan hadisi suke hujja akan cewa waɗannan a in ɗin guda goma sha biyu limamai guda goma sha biyu ma'asumai ne ba sa kuskure ba sa laifi ba sa mantuwa suka ce kuma wanda yake da irin wannan sifa shi ne ya kamata ya zama imam shi ya kamata ya zama ma'asum kuma wanda duk bai yarda da wannan ba to akwai magana akwai ayat tambaya akan imaninsa to ahlus sunna sun gamsu da dukkan waɗannan wato sun gamsu da ayar sun gamsu da hadisin cewa ayar aya ce da ta yi magana akan ahli baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ummu salama ita ta ruwaito shi sai dai irin mummunan fahimtar da aka yi masa shine basu gamsu ba cewa wannan hadisi yana nuna cewa matan annabi ba sa cikin ahlul baiti wai tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya lullube waɗannan guda hudu to su ne ahlul baiti ya ce haula ahlul baiti don haka sauran matan annabi ba sa ciki domin a ƙarshen hadisin kamar yadda yake arwayar wasila ibn al-asqa a wajen imam ahmad ummu salama take cewa wa ana ma'ahum ya nabiyullah ni ma ina cikinsu? su qala anti ala makaniki yace kina nan akan matsayinki wa anti ala khairin kuma kina nan bisa ga alkhairi suka ce to annabi bai shigar da ita cikin gwadan ba ya nuna kenan ita matar sabata cikin ahlu baiti to da wannan shubha ne suka tattara mata annabi sallallahu alaihi wasallam suka fitar da shi daga cikin ahlu baiti suka nuna in an ce ahadu baiti rasulillahi shine ana nufin ahadu baiti ali inda zaka cire sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ka sa sunan ali duk ɗaya duk magana ɗaya ce shi ahadu baitin nabiyyi sune kuma ahadu baiti ali kaga a sunan annabi ya abinda sunan ali ya zama a makofin sunan annabi sannan suka ce waɗannan hudu din sune ahadu baiti sannan kuma sai suka ƙara wasu wanda suka fito a tsakan Husaini cewa suna cikin alubaitu waɗanda su ma na tsatsan husaini ɗin ba duka ba wanda suka fito daga tsatsan ali ibn husain har zuwa kan limaminsu na ƙarshe na goma sha biyu wanda ma babu shi to shi ne ahlus suna suke cewa na farko ayoyin da suka sauka wanda wannan ayar inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahli albayt wa yutahhirakum tatheera wannan ayar wani bangare ne na aya ba ma cikakken aya bace a cikin su ba aya ce duka ba a'a wani bangare ne daga cikin ayoyin da suka sauka sannan magari daga aya ɗaya daga cikin ayoyin da suka sauka wanda suna magana akan matan annabi ya ayyuhan annabi qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wad-dara al-akhirata fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima ya nisa an من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا كريما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 amma sai aka bangari wasu jimloli daga cikin ayar sai aka ce wannan ba ta ciki magana ce aka koro amma sai aka ce a cikin ɓangaren wannan aya ta waƙarna fi biyuti kunna waƙarna shi ne kan ayar waƙarna fi biyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله دلنا أن يدما ما تعلم أكيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم wani irin gwaranci ake so a ce alkur'ani yana magana an ɗauko magana tiriyan tiriyan ba a dire ta ba sai aka datse wani bangare sai aka ce wannan ba ba kawai saboda wata falala ce wani matsayi ne irin har ina wani ma sai yake cewa ai shi yana ganin wannan ayar ba a nan take ba kawai wasu ne saboda wannan yana cikin biharul alwan na majalis majalisi ya faɗi wannan dan kada wani ce ai wannan almajlisi ne yace wannan guntun abin nan inna ma yuridullahu tusa shi akai kawai saboda wata maslaha ta duniya amma ba nan ne gurbin ta ba to sai ka gaya mana ina take yace ko kuma a'a akwai wasu ayoyin da suka gabace ta aka share su saboda wani mummunan nufi kuduri dan kawai a dadada wa matan annabi to kaga wannan yana daidai da aqidar cewa suna daukan alqur'ani bai cika ba cewa akwai wasu ayoyi da aka tarayar a gurin wannan maganar majalisi ce da ya a cikin biharul anwar ko mutum ya musanta gobe mu zo masa da shafi a zo masa da juz'i da shafi ya je ya duba in ya yarda cewa in ya ga magana zai bar shi'a sai mu gaya masa to ayoyin gaba daya bayan kuma wannan ayar an dire ta ayar da take ta sai ci gaba da magana dai akan matan annabi zkurna kuma sai ake ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma to kaga duk ayoyin ana maganar matan annabi suka ce to ayya za a ce ya za a ce inda ma yuridu llahu liyuzhiba ankum wa za a amfani da mimin ba a amfani da nunin ba to uzurin su anan su masu fadar wannan galibin su ba laraba bane kuma galibin su ba sa karanta qur'ani karatu na tadabburi don kana karanta Kur'ani, karatu na tadabburi ai wannan ka ganshi yana da yawa inda za a zo maganar maganar mata amma saboda akwai namiji a ciki sai a rinjayar da namiji sai a rinjayar da namiji duk sanda aka yi maganar mutanen gida to mijin yana ciki dan shine kan gida shi yasa kaga a kissar annabi ibrahim alaihi salam ba haka ta kasance ba halu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidun majid magana ake da kan da matar annabi ibrahim ki a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un la shay'un ajib ce yanzu in haihu bayan na zama tsofai tsofai haka kuma ga miji na shi ma ya tsufa lalle wannan abin da mamaki kake ga wa mala'iku sai suka ce atajabina min amrillah al'amarin Allah kike wa mamaki rahmatullahi wa barakatuhu alaikum kaga ba ci alaikunna ba duk daga ta ita ake magana da ita ko nan ma dai cusa aka yi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا واو نمجري كنا ما تاني نمجري كما دوا يكي مغانا لأهله ما matarsa. wamkusu inni anastu naran la'alli atikum minha bi atikum minha bi qabatin aw jazwatin min an-nar la'allakum tasqalun kaga a ka'idar larabci wannan abu ne sananne alqur'ani yana magana kuma waccan ayar mu ala sunna tunda mun yadda cewa ahadul baitin da ubangiji yayi magana anan ba ya tsaya kan matan su kadai ba akwai maza a cikin akwai sayyidina ali yana cikinsu ali abbas ali aqil ali ja'far duk suna ciki a cikinsu da maza da mata dole ne a rinjayar da ɓangaren maza to tun da nan magana ta shafi duka alil baiti ne sai aka rinjayar da maganar inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankumur rijsa dan ba kaman matan kadai ake magana to dalilin kawo damirin namiji kenan anan saboda haka kaga a a cikin hadisin da suke magana da shi wanda za wanda za mu karanta ko wanda muka karanta ka duba addu'a da annabi yayi Allahumma haula'i ahlul baiti fa azhib anhum Fatima ba ta ciki dan menene ba a ce tunda an ce anhum a ce da Fatima to abinda ya bar Fatima radiyallahu anha duk da cewa an yi amfani da anhum shi zai bar sauran matan annabi duk da cewa an ce anhum saboda haka wannan ayar ta sauka ne musamman domin magana da matan annabi sallallahu alaihi wa sallam to kasancewar ayar a kansu ta sauka wajen ba su umarni da hani in kuma kula ayar duk umarni ne da hani umarni ne da hani ku yi kaza ka ku yi kaza ku yi kaza ka ku yi kaza ku yi kaza ka ku yi kaza in kuka bi waɗannan umarnin da hanin ga irin sakamakon da za ku samu inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tatheera wannan shine dalilin kawo wannan jumlar domin a gaya musu cewa bin umarnin Allah bin iradatullahi shar'iyya zai sa mutum ya samu ɗahara ta zuciya ya samu ɗahara ta ayyukansa ba wai wani abu ake nufi sama da haka ba Allah maɗaukin sarki ya gaya wa sauran muminai duka irin wannan ma yuridu Allahu la yaj'al alaykum fi dini min haraj walakin yuridu li yutahhirakum wa li ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun wannan aya Allah ya saukar da ita yana magana da muminai ne tun daga wancan zamanin har tashin kiyama har tashin kiyama ubangiji yake cewa ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum fi dinin min haraj ubangiji ba yana nufin ya sa muku kunci a addini bane ya ku muminai walakin yuridu li yutahhirakum ubangiji yana nufin tsarkake ku ne li yutimma ni'matahu alaykum ko din ya cika muku ni'imarsa la'allakum tashkuruna ko kwa gode wannan ayar daidai take da waccan ayar inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ala al bayti wa yutahhirakum tatheera babu bambanci to tunda ko babu bambanci kaga ba aya ce da take magana isma ba ba aya ce da take maganar wanda aka tsarkake ya zama masubi sannan kuma ayar ba tana maganar an tsarkake su bane ubangiji yana faɗa iradar sa ce iradar ubangiji iri biyu ce akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya irada kauniya kadariya ita ce wacce ke aukuwa dole ne sai ta faru ta kunshi abinda Allah yake so ya yarda da shi da abinda Allah baya so bai yarda da shi ba amma zai iya wakana da ikonsa da mashi'arsa kamar yadda Allah yake cewa ولو شاء ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد kaga nan mashi'a ce kauniya kadariya ba shar'iyya ba sabanin da suka yi da yaƙe da suka yi ba abu ne da Allah ya umarce su da shi ba amma kuma ubangiji yana aiwatar da abin da iradarsa ta wakana da shi ba abin da yake fita daga iradar ubangiji kamar yana cewa lausha a rabbuka ma fa'alu da ubangijinka ya so ba za su aikata ba wato da mashi'arsa ta gudana akan ba za su aikata ba ba ka abinda duk suka aikata da mashi'ar ubangiji suka yi saboda akwai irada shari'iyya akwai irada kauniya irada kauniya ita ce wacce take take tabbata ko da kuwa abin da ya faru din ubangiji bai bai yarda da abin ba bai yi umarni da abin ba shar'an amma yana faruwa ne da irada iradarsa da mashi'arsa don babu abin da ke tsara karkashin mashi'ar Allah kamar yadda annabi hud yake cewa wala yanfa'ukum wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yuwiyakum kaga irada anan irada ce kauniya kadariya ba shar'iyya ba tunda batan su ba ɓata ba abu ne da Allah ya umarni da shi ba ce nasiha ta ba za ta amfane ku ba ko da nayi nufin nayi muku nasiha in ubangiji yayi nufin ya halaka ku yayi nufin ya dulmiyar da ku ya batar da ku kaga irada anan irada ce shari'a. to anan irada ce shar'iyya ita kuma irada shar'iyya ba lalle ne ta wakana ba takan kuma wa kana bi fi'lil abdi bawa yayi yunkuri yayi abin da Allah ya ce yayi to shikenan wannan irada kuma ta wa kana gare su sai ya samu sakamakon ta tunda ubangiji ya umarce su da ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza a cikin waɗannan ayoyi sai ya gaya musu cewa yin waɗannan abubuwan da Allah ya umarce ku da shi ya yi muku wannan umarni ne domin ya samar muku da wannan tsahara kaga ayar ma ba cewa take yi an tsarkake ku ba tsarkaki ana nufin a tsarkake su kamar yadda Allah yake cewa ma yuridu Allah ma da'a wa ma ja'ala Allahu alaikum min harajin walakin yuridu li yutahhirakum kaga wannan irada ce shar'iyya irada shar'iyya ba lalle ne ta wakana ba to rashin bambanci tsakanin irada lahi shar'iyya da irada lahi kauniya shi yasa har aka dau ayar ma ake ganin cewa ayar tana nuna isba ta ta ahlul bait wanda kuma ba haka bane dan in tana nuna ahlul bait ma'sumi ne dan Allah ya ce yuridu an yutahhirakum to sai ya zama su ma muminai gaba ɗaya kamar da waccan aya ta cikin suratul ma'ida ta faɗa sai ya zama su ma mai ne tunda abin da aka gaya ma waɗannan su an gaya wa muminai wanda ko babu wanda ya taɓa bugar ƙirji ya faɗi wannan magana shi kaga waccan fahimta ba daidai take ba sannan abin da zai nuna maka cewa waccan aya take an saukar da ita ne hissisan saboda matan annabi wannan ta sa waɗanda ayar ba a koro magana a kansu ba suna da buƙatar a yi nasi a kan cewa su suka fi cancanta su ga cikin ayar wannan ta sa annan salari salama ya kirawo ali da fatima da hassan da husaini ya nuna cewa su ma suna shiga cikin ayar da umar salama ta zo za ta shiga ba buƙatar ta zo ta shiga cikin kwado tun da dama ita tana cikin matan annabi kaga ita automatically tana da wannan tikitin sai annabi ya ce a ki dakata ba sai kin shiga ba su waɗannan da ba a kansu aka koro ayoyin ba su suke buƙatar duniya ta san cewa su ne a haƙƙu da wannan sifa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da anti ala makaniki tsaya kina nan akan matsayin matsayin ki na din nan ke alal baiti ce kina nan akan ka zaka baki buƙatar shigowa cikin gado baki buƙatar sai ke shigo cikin gado kuma idan har ayar idan har ayar tana nufin cewa su waɗannan an tsarkake su ma'ana an gama tsarkake sun zama ma'asumai me amfanin annabi ta tara su cikin gwada kuma ya ce haula ɗalibai. sai zama tahsilul hasili ne tahsilul hasili kuma gurin malamai abu ne wanda yake ba shi da amfani abas ne wata ne to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta a tsarkake shi daga wannan wasa a ce yayi abu mara ma'ana Allah ya riga ya tsarkake su ya riga ya sa su kuma annabi ya zo ya sa su a gwado sannan kuma ya rika cewa Allahumma yana roƙon Allah bayan Allah ya riga ya ya gaya masa yayi to me kake roƙo kuma bayan nayi saboda haka roƙon da ya Allahumma haula ahli fa'azhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tatheera yake nuna wacce irada ce shar'iyya shi yasa ya roki Allah ya yi musu wannan abin da yace zai yi ma duk wanda ya bi umarninsa dan in ba haka ba to sai zama addu'a yake akan abin da an riga an yi shi wato ubangiji ya baka ji misali kana ji baka da matsala ji amma sai ka rika addu'a cikin dare ya Allah ka bani ji kaga wannan abas ne wasa ne kana tafiya da kafafuwanka kana kai kawo sai ya Allah ka bani kafa irka tafiya akan me zaka rika roƙon abin da dama can ubangiji ya riga ya maka shi al-qarafi a cikin littafin sa al-furuq anwarul buruq yayi magana akan addu'ar da aka yadda da addu'a ba da ba a yadda ba a ciki ya faɗi irin waɗannan addu'o'i ka riƙa roƙon abin da daman can an yi maka kana da gida na zama isasshe ka riƙa cewa Allah ka bani gidan zama to wanda ya baka ne shi da ma cewa kai Allah ka bani gidan da yafi wannan ka ka roƙe shi wani abin da yanzu baka da shi amma ka roƙe shi abin da ya riga ya yi maka wannan ya zama tahsilul hasili ne baya cikin addu'o'in da aka yadda don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai roƙi abin da ya riga ya wakana ba sai dai abin da ake fatan ya wakana shi ya sa sai ce Allahumma haula ya ahli baiti fa azhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tattira. sannan idan ka ce su waɗanda suke cikin gwadaɗin nan su kadai ne ahlul baiti duk wanda annabi ya sa cikin gwadan nan ba baya cikin ahlul baiti kaga ka tattara ahlul baiti gaba ɗaya ka taƙaita su cikin mutum huɗu kawai tunda da yanzu gwadan nan mutum huɗu ya kunsa kawai akwai sauran ahlul baiti wanda ba su go cikin gwadan ba akwai ahlul alu abbas akwai alu aqil akwai alu ja'far duk ahlul baiti ne dukkaninsu. sadaka ta haramta a kansu da zakka su ci sadaka ko su zakka tashin kiyama saboda dukkanin su ahlul baiti amma mu ɗaya daga cikin su anan to su ya aka yi suka zama ahlul baiti gashi ba sa cikin kaga kenan a gurin su su ba ahlul baiti bane kuma da ba haka suke mu'amalanta su ba sa mu'amalanta su a matsayin ahlul baiti to in kuma ka ce a iya waɗannan eh su ne to ina jikokin suke su ai ba a gan su ba a ce jikokin su da aka ce su limaman sauran limaman tara tunda anan guda uku ne ba ka sha biyu ta ga saura tara to ina tara sai ka ce a ai taran saboda suna cikin tsatso don haka su ma abin ya shafe su to tsatsanwa tun da ai in tsatso ne ai ba kawai hasan ne hussein ne yake da tsatso hasan ma yana da tsatso to ina sa su dan me ba kusa su ba ko shi ba banda nashi tsatsa kaga anan ma akwai tuka da warwara sannan bayan wannan in ka ce tsatsan husaini to Hussein yana da ƴaƴa ai da yawa Ya'yansa ba Ali ibn Husayn ba Ali Zainul Abidin shi ba shi kadai da ƴaƴansa ba yana da ƴaƴa da yawa cikin ƴaƴansa akwai Abubakar da Umar to su dan me su ba daga tsatsansu suka fito ba ya aka su ba ku sa su cikin limaman sha biyu masu sarki ba masu isma Ya ga kuwa ware su to kaga ba magana tsatso ba ce magana ce ta san zuciya magana ce ta shaci faɗi magana ce tufka da warwara sai yasa in ka ɗauki hadisul kisa ɗin shi karan kanka, zaka iya zaka iya wato rugurguje aqidar imama ta shi a gaba da, da abinda suke ganin shine hujja to abinda kake ganin shine hujja bai kamata kuma ya juye zama hujja akan ka ba ta ce sha biyu ake nufi sannan kuma ka ce duk wanda ya shiga cikin wannan bargo shi ya tantance zama imam to Fatima kenan ita ma imam ce wanda ku kuma aqida kuma mace ba ta zama cikin a'imma da ta kuma a cikin gwada. to a kaga shi ba magana shiga gwada bane magana ce ta wanda Allah ya zaba ya bashi ya zaɓi sayyidina abubakar ya fifita shi akan sauran sahabbai ya bashi imama din nan bayan sa abubakar dan umar bayan sa usman sannan sayyidina ali sannan sayyidina hasan sannan sannan muawiya saboda magana ce ta zaɓin Allah shi ya zaɓa ya bayar ba magana ce ta an shiga gwada ba ibn taymiya zai ƙara fede wannan hadisi cikin bayanan da zamu karanta insha allahu a sati mai zuwa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wanda ya ce ala gafarta malam wai shin har yanzu akwai jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam a doron kasa kuma in akwai ta yaya za a eh, za a yi a gansu shin suna da wata alama akwai jikokin akwai jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai ba a cewa wai abin nan dangantaka su ta yanki a akwai jikokinsa akwai kuma hashimiyun wanda suke yan yan kabilar banu hashim akwai su kuma ina jin mun sha magana akan wannan anan wanda wannan duk wanda nasabarsa ta tabbata cewa yana jingiluwa da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba wanda zai ya kamata ya inkarin wannan mutakar dai na ta tabbata annasu mu'tamanuna ala ansabihim malami suke cewa ana amincewa mutane akan nasabar su in mutum ya zo ya ce shi jikan manzo Allah ne ce to shikenan Allah ya sa kai koyi da manzon Allah din abinda ake fata shine kai koyi da shi kai aiki da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa faman asfa bihi amalu lam yusri bihi nasabuhu wanda aikinsa ya dakirar da shi ya hada shi ci gaba to na saba saba za ta yi gaba da shi ba shi kenan sai a baka darajar kada da ɗaukaka kada Allah ya baka ta cewa kai ɗaya ne daga cikin iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana raba zakka ka a baka ko bai kamata ka zo ka ce a baka dan kakanka ba kakanka ya ce ka a baka saboda ka ba abin a ta rigima da wani bane wani ya yi da'awar shi sharifi ne duk ba abin faɗi rigima bane abinda ake bukata ka zo kai ma a yi addinin da kai kai sharifi ne ba sharifi ba ne inda aka raba kuma inda Allah ya tsaka ku in ba ka ji tsoron Allah ba ba abinda zai wannan shartaka ba ta amfane ka ba Ali ibn al-Husayn a waccan ayar da ta yi maganar matan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adhabu dhi'fayn wa kana dhalika 'ala Allah yusira wanda duk za ta zo da aikin alfasha bayyananniya daga cikin ku za a luɓanya mata azaba ribi biyu ninkin biyu yace to dukkan wanda suke zuriyar ali hashim dole suke zuriyar hashimiyuna ne duk wanda yayi laifi za a linka masa gida biyu don haka ka san da wannan kai ka ce ali baiti suka sani laifi na da naka ba ɗaya bane a gurin Allah kai fa in kai sako sai an ninka mashi gida biyu saboda a can gaba ubangiji ya ce wanda kuma ya yi aikin kwarai daga cikin za a ninka masa to ya kamata ka san dai sharɗan da suke kanka ba kawai kai ta magana kai ba bane kana zuwa kana maula da wannan a nan Kano aka ce akwai sharifai kuma aka yi tabi ana kai musu sadaka to kaga kai sharifi kuma akai ma sadaka sannan ba wata alama shi ne kawai nasabar in ta tabbata shikenan in ba tabbata ba kuma wannan magana ce annabi dai sallallahu alaihi wasallam ya ja kunni ga dukkan wanda zai jingina kansa ga iyayen da ba iyayensa ba kakannin da ba nashi ba annabi ya ja kunne akan wannan ce duk wanda zai jingina kansa da iyayen da ba nashi ba to ba ni ba shi fa ana bari'un minhu saboda ka kasan da wannan kakka je kana jingina kanka zuwa ga gidan da ba gidanku ba nasabar da ba taka ba idan kai haka to annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba shi ba kai na haka ni yanzu ba abin tsayi ta rigima ne akan cewa kai jika annabi ne ko ba kai jika da wannan duk ba ta shafi kai tsakaninka ne da Allah in kai jikan annabi ne ahlan wa sahlan amma sai a gaya maka kuma nauyin da yake kanka kuma wannan ba shi ta za zai baka dama ba ka ce za ka yi wa Allah abin da ka ga dama ka ce ka fake da kakanka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce wa Esther ta cikinsa law anna Fatima binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha da Fatima yar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta yi za ta yi saka annabi ce sai na yanke hannunta da kakka ji cewa kai kana jingina kanka da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ce ai amince kuma shikenan ka je kai tara gamza kana tabar gaza da kake so ka kwana lafiya wanda ba za ta yi ba yadda ake yanke kowa hukunci kai ba haka za a yanke maka hukunci ba magana a sassauta maka Allah ma ya ce zai ninka maka akan abin da yake wa sauran mutane sun sun yi laifi saboda haka ina gaba abin rigima bane kana ta jaye da kai shari'i ba kai ba shari'i ƙarya ba abin rigima bane ka dai gaya masa cewa me ake nufi da shari'taka kuma ka tsoratar da shi Allah menene ingancin wannan hadisin man sallar suba fi jama'atin ثم قعد يذكر الله تطلع الشمس كانت له كأجر wa وعمرة tammatan tammatan tamma hadisin ya inganta cewa duk wanda yayi sallar asubahi ya zauna cikin cikin ya sallar asubahi cikin jama'a ya zauna yana ambatan Allah har rana ta fito to yana da ladan haji da umara in an ce ladan haji da umara ba ana nufin zata sauke maka faralin haji ba kada ka zauna ka ce ai shi ko ka samu kuɗi kai ba za ka ji ba ba wannan ake nufi ba shin hamza yana cikin ahlul baiti hamza baffan annabi ne sallallahu alaihi wa sallama tabbas yana cikin ahlul baiti ba a cika faɗa saboda shi tsatsansa bai bar ‘ya'ya ba kamar yadda abbas ya bari kamar yadda aqil ya bari kamar yadda Jafar ya bari da haka shi ba a cika ambatonsa amma shi ma duk gida ɗaya suka fito na ji wani malami yana cewa idan kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati goma Allah zai maka ɗari idan kai masa ɗari Allah zai maka dubu idan kai masa dubu za ku shiga kai da annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna ka fada da ka fada wannan ba gaskiya bane ka fada da ka fada annabi sai ya shiga sannan kuma uh, wasu biyo baya kuma ko za a biyo baya ba lalle kai ne ba mun yi imanin cewa akwai waɗanda suna nan sun fi ka matsayi annabi yana cewa ni ne farkon wanda za a buɗe kofar ƙofar aljanna ana awwalu man sannan mutum nawa ne zai yi wa annabi salati dubu to ka fada nawa annabi ke da ita fitrin sirrin da in kai kayi kafada da kai ma to din nan masallacin muka yi dubu wace irin kafada ce za mu yi kafada ka wannan ba gaskiya ba ne mutum ne ya saki matarsa amma kafin ta gama idda sai ya mayar da ita kuma bayan ta koma kafin ya kwanta da ita sai wata matsala ta taso sai ya ƙara sakinta to yaya wannan za ta yi idda ko ba za ta yi ba za ta yi idda mana ko da kuwa bai kwanta da ita matuƙar da ya dawo da ita cikin abin da ɗinsu tana da idda wanda ya ce shin ɗan luwaɗi yana da sifa yana da ita ina so a gaya mun ita don Allah wallahi ban santa ba eh, sannan ya ce idan mutum yana da ɗa yana wannan aiki wace irin shawara za ka ba don ya gyara ba shawara ba sai ya kai masa wa'azi shawara shawara a yi shawara ita su abin da ake shawara wata magana ce da kana da dama ka ce ka yadda ka ki yadda ita ce shawara wani wa'azi da gargadi da jan kunne ya kamata ya masa Shi ne karanta masa ayoyi da hadisai da suka zo akan batun wannan alfasha da irin girman laifin da ubangiji wadauke sarki ya kira wannan alfasha da ita ta ce alfashar da ba a taɓa samun wasu mutane sun saba Allah da ita ba a doron ƙasa kafin mutane annabi lu ita ce a kobar da Allah a to alfashar da ubangiji ko zunubin da ubangiji ya halaka mutane a dalilinsa halakawa da ba a yi wata al'umma irin wannan ba halakawa ta kunshi nau'i na azaba daban-daban kala-kala ita ce hukubar da annabi sallallahu alaihi wasallam an ci mai yin ta har sau uku a jere shi Allah ya tsire ba masu aikin irin mutanen annabi lutu Allah ya tsine ba masu aikin um, irin aikin mutanen annabi lutu Allah ya tsine ba masu irin aikin mutanen annabi lutu har sau uku a jere babu babu zunubin da Allah annabi ya yi mala'ana sau uku a jere irin wannan a cikin tafsirin mu na bana a mun yi magana akan wannan cikin suratul sai suratul da muka yi magana akan halakar halakar da mutane a nabilu mun yi doguwar magana akan wannan ta'addanci ko wannan babban laifi da ya zama ruwan dare a cikin al'umma wanda kuma ba karamin zunubi bane da aka saba Allah da shi idan ka ji ka samu wannan a duk wanda ake ganin yanayi ko ake jin kuma ake da tabbas to ya kamata irin wannan karantarwar da wa'azin a bashi ya je ya ji Allah maɗaukakin sarki ya gyara halayyar mu ya gyara mana zuciyar mu abinda muka faɗa daidai a wannan majalisi Allah ya ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in